أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إنامتا yau biyar ga watan ramadan shekara ta 1438 hijiriya wanda ya dace da 31 ga watan biyar shekara ta 2017 miladiya za mu dora kan inda muka tsaya a wannan darasi namu mai albarka da muke gabatarwa akan matan annabi muna magana ne akan nana khadija matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama khadija mata ce da Allah ya mata arziki da samun miji na kwarai duk duniya ba wanda ya shiri ribar miji din khadija idan wata za ta yi alfahari da miji to na khadija ita ce a gaba kamar yadda kuma duk duniya ba wacce ce ci sa'ar uba ta dace da samun uba irin na na fatima Allah ya ji kansu don hama ta taimaki manzon Allah kwarai da gaske ta ƙarfafa shi ta kwantar masa da hankali ta cire masa dukkan damuwa da yake gamuwa da ita a ainihin wato garin makka tare da kafirai waɗanda ba sa son sa kuma ba sa son addininsa a matsayinta na babbar mace wacce take da kima da daraja sai ta yi amfani da ƙwarewarta da gogewata wajen kwantar da hankalin mijinta wanda wannan shine abin da ake da bukatar mace ta zamanto tana da shi ta zama uwa ta ƙwarai ga 'ya'yanta mata ta ƙwarai ga mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauke cewa da nana Khadija kwarai da gaske kuma ya samu natsuwa da kwanciyar hankali a rayuwa da ita sama da yadda ya samu ga sauran mata ya yi ta bata labari dangane da abubuwan da yake gamuwa da shi a garin makka na cutarwa da abokanan gaba suke masa amma kullum sai ta nuna masa ya yi haƙuri nasarar tana gaba insha Allah ta'ala ta nuna masa mashayar wud wal hanan soyayya dai kam da ƙauna dai kam manzo Allah ya samu a wajen na Khadija ta yadda wannan ya taimaka wajen sauƙaƙa masa wato zafi da raɗaɗi na matsala da ya samu da ƙuntatawa da abokanan gaba suka yi masa ya samu arraha wa sa'ada ya samu hutu ya samu rabauta a wajen Nana Khadija ba a taɓa samun wata rana ta yi masa wani abin da ya bata masa rai ko ta kunce mai fuska dan annabi ya ji ba daɗi ko watakila ya mata wani abu ta nuna damuwarta da bacin ranta ba ba a taɓa samu ba idan kina so ki faɗa kanki tsaye ita ce matar da tarihi bai nuna cewa ta bakanta wa mijinta har aka ruwaito ta bata masa ba yar uwata min musulma mai saurare na mai kallo na mai ji na tsakani da Allah muna karanta wannan tarihi ne ba don mu more zaƙin tarihi ba so muke yi mu gyara halin mu mu gyara ɗabi'armu mu mu kyautata mu zama masu mu'amala masu kyau ga mazajenmu ba riba kwarai da gaske ga matar da tana zuwa makaranta amma ba ta aiki da abin da take ji so bayan wannan tarihi na na Khadija muna so mu ga canji a gidanki mu ga canji a mu'amalarki mu ga canji tsakaninki da mai gidanki da 'ya'yanki gaba daya Allah ya yarda da Nana Khadija wata rana sayyidatu Halima Halimatu Sa'adiyya wacce ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kawo ziyara wa annabi dattijuwar wadda ta shayar da manzan Allah kun san ba mamarsa ce ta shayar da shi ba to an ɗauki shekaru masu tsawo sai ita wato halimatu sadiya sai ta kawo annabi ziyara gidansa kenan wajen matarsa tana zuwa manzan Allah ya cika da farin ciki yana jin muryarta yana jin shigowarta kawai sai aka ga ya tashi yana ummi ummi ummi mamana mamana mamana kamar yadda ke kike girmama wacce ta rike ki kina cewa umma to haka shi ma ya tashi yana ummi ummi ummi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cire mayafinsa da yake kafadarsa ya shimfida mata duba girmamawa mayafin shi ya shimfida mata a ƙasa a matsayinsa na annabi ya ce yaya kike ciki yaya halinki baiwar Allah nan halimatu sa'adiyya sai ta kawo ta ba da manzon Allah labarin halin da take ciki tace alhamdulillah muna cikin wani hali amma muna cikin fari ba mu da abinci muna cikin yunwa muna dai zaman haƙuri halimatu sadiya take ga annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ji ba daɗi sai ya ce to za mu karrama ki yau za mu taimaka miki nana khadija take saboda tsaba ta ga wannan dattijuwa wannan tsohuwa ita ta shayar da mijinta take ta je ta samu tumaki tumaki cikin arzikin da Allah ya mata guda arba'in tumaki awaki irin nasu na wancan lokaci guda arba'in da raƙumi guda ɗaya babba ta ce ga wannan awaki da tumaki guda arba'in ki je ki ta tatsan nonon su ki je ki ta kiwata su kuma in kin bukata ki sayar ki biya bukata sannan wannan rakumi kuma ku ta ɗiban ruwa da shi daman su larabawa a da amalanken su shine rakumi shi ake zuwa rijiya a ja ruwa da shi saboda zurfin rijiyar in aka daura mai igiya sai ya tafiya mai nisa gugar ta fito a tara ruwa sannan an gama a dora masa ruwa to ana dafan ruwa da raƙuma ta bata ta raƙumi mai kyau ta ce gashi nan ta je ta riƙa ɗiban ruwa ta haɗa mata guzuri da kaya na abinci irin wadda mata suke bayarwa idan an zo musu ziyara a gidajensu wana musulmi mace wayayya wacce ta san me take yi kullum zaki ga tana da tausayi a zuciyarta kuma tana sha'awar ta taimaki wanda yake gajiyayye kuma tana da kyakkyawar alaƙa da masoyan mijinta yanzu wannan matar na na Khadija me yasa ta taimaki Halimatu Sa'diya saboda ita ta shayar da mijinta ashe ya kamata abinda mijinki yake so ke ma kina so kada ki zamanto guga ta ba da ruwa rijiya ta ba da ruwa guga ta hana mijinki yana so ya aikin alheri amma kin toshe shi wanda yanzu abin da ke faruwa kenan halin mu sai dai Allah gyara mace ta hana mijinta ya taimaki uwarsa yana so zai biya wa uwarsa kujerar umara kin hana shi saboda halin ki bayi da kyau yana so zai taimaki ƙanwarsa saboda tana auren miji talaka amma kin hana shi ya taimaki ƙanwarsa saboda mugun halinki ke kawai sai dai a taimaki dangin kike idan ya daga taimako zai bayar sai dai ki kira sunan yan uwanki da danginki da kannanki da yayyanki da iyayenki mata da maza su ne suke tsotsar mijinki amma kin ki bashi ya taimaka wa iyayensa kin ki bashi ya taimaka wa danginsa kin ki bashi ya taimaka wa ubansa dan Allah wannan abun ba a yi to mun haɗa nan ne don mu gyara halinmu mu gyara halinmu mu gyara ɗabi'armu mutum ya zama yana da mugun hali ba rahama ba alheri ba tausayi a cikin zuciyarsa ina za a je kun san cewa yanzu saboda raunin mazan wannan zamani akwai namijin da wallahi bai isa wani abu na ihsani wa uwarsa ba sai ya nemi izinin matarsa akwai wanda bai isa ya taimaka ya sai a tamfa ya wa kanwarsa da suke aure ko yasa suke aure ba sai ya je ya gaya matarsa in ta ga dama ta bari in ta ga dama ta hana saboda ta mallake mijin yana tafin hannunta har zuwa ake ana cewa ki ba mu sirrin saboda ita tana da sirrin a hannunta ku gyara halinku ku gyara ɗabi'arku kada ki bari ki mutu ki gamu da Allah kina da wannan mugun hali wayayyar mace musulma tana kula da addininta zaki ga kuma tana tatahalla bil akhlaqil hamida tana yi wa kanta kwalliya da ainihin wato kyawawan ɗabi'u tana kula da baƙin mijinta duk mata arziki idan mijinta ya yi baƙo tana girmama shi amma yau tsoro muke ji ma baƙi su zo mana saboda sharrin ku akwai wanda zai zo yayi bako sai dai ya kai shi hotel ya sai masa abinci saboda matarsa ba za ta dafa masa abinci ba danginka zai zo matarka ba za ta bari ya kwana a gidan ba sai dai ka kai shi wani gida ya kwana saboda duk ta mamaye gidan ta mallake komai ta iya ma cewa yaya za a yi bako ba a gaya mata ba ita ba baiwa ba ce ba ta zo nan ta ta wahalar dafa abinci ba ne duk mata suna faɗa a irin wannan lokacin matan kirki la tabkhalu wala tamna'u an ikrami dhaif ba ta yin ruwa ba ta kin girmama bako ga gisa annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam da dan annabi Isma'il bayan ya ɗauki lokaci mai tsawo ya je ya ajiye su da shi da mahaifiyarsa shekaru annabi ne ya kawo ziyara wajen ɗansa annabi Ismail tun yana jariri rabansa da shi har ya girma ya zama annabi ya zo ya tarar da shi baya nan ya tafi shi annabi Ibrahim ya kawo ziyara a makka kenan farkon makka ya kawo ziyara ya tarar da annabi Ismail baya nan ya shiga gidan ya ce wa matarsa ina mai gidanki sai matan nan take cewa ya tafi farauta sai ya ce mata yaya halin da kuke ciki ta ce muna cikin wahala baka muna cikin yunwa muna cikin talauci muna cikin rashi muna cikin bukata bata wani girmama shi ba annabi ibrahim yana kan abin hawansa bai ma sauka ba kawai sai ya yi kwana ya ce idan ya zo ki ce masa ibrahim ya zo kuma ki gaya masa ya canja kofar gidansa kaza salam na tafi dattijo ya kama hanya ya tafi annabi ismail yana dawowa daga farauta yana shigowa gida sai ji kanshin ubansa allahu akbar kafin matan mata ta yi mai magana sai ke cewa amma an yi bako ya zo nan gidan ko ta ce ya eh, kware kuwa yaya sifarsa ta ce ai wani mutum ne mai kama kaza dogon mutum dattijo mai kunya mai tausayi mai kaza yana kan abin hawansa ko sauka ma bai yi ba Ya yi mun tambayoyi kamar kaza kaza kaza kaza sai ya ce da ita za ka abi ibrahim wannan mutumin shine babana ibrahim ya ce mata ya gaya miki wani sako ta ce kwarai ya faɗa Saƙon da ya faɗa shine ya ce na canja na gaya maka ka canja kofar gidanka sai ya ce to babana ne kuma kofar gidan ke ce kofar gidan ya ce in canja ki to tafi gidanku Allah kiyaye hanya halas mata ta haɗa kaya tafiya ana nan bai gushe bai daɗa yin wani aure tunda annabi baya zama sai da aure aure kamala ne aure mutunci ne aure kima ne aure daraja ne shi yasa duk inda mutum ya kai da matsayi in aka ce bayi da mata sai ku ga kash wala da fa akwai matsala akwai wani rauni in dai bai da mata sai a ga wani wani gajiyawa wani karan wani karanci haka ita ma mata duk matsayinta in dai aka ce ba ta da miji in dai ba tsohuwa ce can da mijinta ya mutu ba da sauran dan dama damanta ba ta yi aure ba sai ki dara cewa kai ai ba ta da miji to ai aure kada a zauna haka ba aure damun Allah ya rayuwar haka ne namiji da mace ki aure wanda zai taimake ki ke ma ki taimake shi cuɗe ni in cuɗe ka in zan wanke wannan hannun sai in hada da wannan in haka in wanke in wanke in wanke wannan hannun yana taimakon wannan wannan yana taimakon wannan to shine rayuwar aure kuna fahimta na ya sake dawowa bawan Allah lokaci mai tsawo da ya sallama ya shiga gidan akan abun hawansa ya tarar da matar wannan mata ta girmama shi yana zuwa ta ɗauko abun wanki abun gyaran gashi ta tsabtace shi ta kula masa da jikinsa subhanallah mace mai karamci ta kokari ya sauko ya zo ta bashi zuwa ta yi kaza bai sauka ba yana kan abun hawansa amma ta yi masa hidima yace ina Isma'ilu tace baya nan ya tafi farauta ya je neman abinci ki ji bayawa Allah annabin Allah yana tafiya farauta ya je nemo wa iyalinsa abinci ke kin zo kin auri wani ya zo sai dai ta miki bacci a gida kullun yana kwanci baya komai sai dai in kin gama da rana ya ta faɗa a kamun abinci na amma ba shi kawo abincin ba sai ya ce da ita wani hali kuke ciki sai ta ce ka alhamdulillah kin ji matar kirki ko ta ce muna cikin ni'ima muna cikin yalwa muna da abinci muna da abin sha kuma muna zaman lafiya mun gode wa Allah halin da muke ciki ya ce to ya yi kyau yace idan ya dawo ki gaya masa Ibrahimu ya zo bai ce ba babansa ba yace Ibrahim ya zo sannan ki ce da shi ya rike kofar gidan sannan ya rike ta yana dawa daga farauta ya ji kanshin uban shi alamar tunda annabawa ne yace ya bada waye ya zo ta ce ai wani dattijo ne mai mutunci mai kima na ji daɗin zuwansa na masa kaza na masa kaza na masa kaza tsoho bai ma sauka daga kan abin hawansa ba yana sauri ya ce ya zo ne ya gaishe mu sunansa ibrahim sai ya ce da ita to babana ne ni isma'il babana ne ibrahim ya zo ya ce ya bar saƙo ta ce ƙwarai ko ya bar saƙo me ya saƙon da ya bari ya ce in gaya maka ka rike kofar gidanka sai ya ce to babana ne kuma ya ce da ni in rike ki hannu biyu kin ga matar ta samu matsayi me ya jawo mata wannan kulawa da bako sannan kuma me ya jawo mata kame baki daga surutu da faɗin ta kame bakinta ba ta faɗi halin da suke ciki na talauci da bukata ba ke yanzu a yau kawarki ta san halin da kuke ciki kawarki ka ai mu kan sai dai hakuri ba mu da abinci ko karyawa ma ni jiya ba mu yi ba haka ya fita bai bani komai ba ya banni da yara muna cikin wahala ni dai wannan aure da ba dan albarkacin yaya ba ni baran ma sake zama a gidan nan ba kai ni ban san wannan mutumin mugu bane sai da Allah ya hada da shi kai wance ke kan kin ci ta almiji mu kan dai duniya rakiya muka je gaskiya ni ka wannan lamari ni na rasa ma yadda zan yi kawai ni abinda ma nake gani in nai wannan haihuwar zan je ma ni in juya mahaifar ba zan ƙara zuwa na haihu ba ni na gaji da wannan shegiyar wahala ki je ki faɗa wa tsohuwarki ki faɗa wa ƙawarki ki faɗa wa abokananki ki faɗa wa makota ba ku da sirri ba ku iya haƙura da halin da kuke ciki na bukata ku yi haƙuri ku rufe bakinku ku yi wa mazajen ku fatan alkhairi ba ku iya yi sannan kuma in kuna cikin ni'imar ma ba za ku je ku faɗa ba mijinki ya miki kaza abin alheri ya miki mutunci ba za ki iya ɗaga waya ki kira mahaifiyar ki ce gashi mai gida na ai mai godiya ya mun kaza ba ba yi ke kawai kullum complain kike kaiwa abinda kika iya tsiwa da surutu da magana ba ki kame bakin ki kullum yana taimakon ki rana ɗaya idan bai samu ba to ya shiga uku waye bai san halin da ake ciki a ƙasar nan ba ba rayuwar haƙuri ake yi ba yanda wance take hakuri ke ma ki haƙuri haka Allah ya ga dama ya sa mu 'yan Najeriya ko ba ka bane ba ya jarrabe mu mai haƙuri ƙasar da ba a fiye kula da darajar aure ba ƙasar da mace ba wani kima ne da ita can ba akwai waɗanda ma suka ɗauki matan ma a matsayin bayi masu addinin cikinsu wanda suka san Allah su ne za a ce da su Allah ya ce a kula da hakkin mace su kula da hakkin da amma 'yan gargajiya masu rayuwar gargajiya ba ruwansu da Allah ya ce annabi ya ce ki je ki tambayi labarin yadda mata suke azabtuwa a hannunsu babu masifar da mace ba ta gani duk muna sane da shi to amma duk da haka ba za a ce a kashe aure ba sai a haƙuri a ci gaba da yi musu wa'azi a wayar da kansu wani rayuwa da muke ciki na daban wanda aka mayar da mata baya aka mayar da mata kamar ba mutane ba dole malamai su fito su yi wa'azi su gaya wa mutane fa cewa addinin musulunci ba. bai ce fa a danne mace a wulakanta ta a tozarta ta ba man amila salihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanu'iyannahu hayatan tayyibatan Allah ya ce duk wanda ya yi aiki mai kyau namiji ne ko mace ne yana mai imani Allah ce wallahi za mu rayar da shi rayuwa mai kyau malaman tafsiri suka ce za a ba shi gidan aljanna wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun kuma za mu musu sakayya da mafificin abin da suka kasance suna aikatawa na musulunci ya nuna in mace ta yi aiki mai kyau za ta samu rahama idan namiji ma zai samu rahama zai samu jin kai amma mutane gani suke a'a janibin mace din nan a wulakance take yi duk abin da namiji ko wani abin da za a ce namiji ne zai yi mace ba za ta yi ba ba ta da wannan matsayin misali a gida mai gidanki zai zo ya nemi babanku zai nemi ra'ayin 'ya'yansa yana so zai sai da gonarsa ko yana so zai eh, sayi kaza sai ya tara ƴaƴan maza kawai sai ya shawara da su ba zai kira 'ya'ya matan ba sai kada da Allah mata ne wannan fa kuskure ne ka ce kai da Allah mata ne to maman ka mace ce ita mace yanzu ba ta da hakkin da za a shawara da ita ita mace yanzu ba ta da matsayin da za a kulla a kwance da ita kawai sai dai kaga ana ki ga ana yi a gida ko mai gida ki ga yaje ya dauko wani abu mai muhimmanci wallahi ba zai baki labari ba sai dai ki ga yana yi wata take ba da labari take cewa wallahi akar makallahu aikin maka zai tafi har yaje ya biya kujera har yaje yayi ya yi bita har yaje yayi ya yi duk abin da zai ya gama komai ranar da zai tashi ya zo ya mutu wance fa Allah ya kaddara zan tashi zan tafi maka kaji sai ka ce jaka ya dauko ya ajiye. ranar da zai tafi shine ya gaya mata saboda me saboda al'adar mu bahaushe ba fulatani muna daukar ra'ayin mace ra'ayi ne wato wato kaskantaccen ra'ayi kai bata isa ba ma wallahi ba mamaki zai shawara da ɗansa ƙarami da bai kai ya kawo ba idan zai yi wani abu amma ke ba zai shawara da ke ba to wannan abun shine muke so mu kawar da shi daga cikin zukatan mutane wadda ba daidai bane ita mace kawai shikenan ta zama baiwa ne sai dai ka je ka tafke ta a gida ka je ka gama walhalinka ka dawo ka biya bukatar ka akan ta kawai shikenan ta tara ma aihuwa yaya tana ta haifa maka yaya shikenan aikin ta kenan kai za ka yadda aiwa mahaifiyarka haka so dole ne a dawo da darajar mata kamar yadda damar musulunci ya mutunta su Shi ne addinin da ya kimanta su to ke kuma da aka ce a dawo da dare da ki to ki tsaya kima a matsayin ki da Allah ya ajiye ki ki gaskiya idan kin yi gaskiya Allah zai taimake ki na sha faɗa ina maimaitawa a karatu a yanzu al'adar mu a ɗabi'ar mu ko unguwa mutum zai je da shi da ƴaƴansa irin fita shakatawa wannan, sai ya tsinci ƴaƴa mazan ya zuba su a mota su tafi yaransa ƴan matan su ce ta gurin warku ubansu ne fa su ba su da yancin da za a sa su a mota a tafi da su kasuwa a tafi da su wurin shakatawa a tafi da su wurin kaza saboda laifin su kawai yaya mata ne ga kin matan da ake yi mutum sai ki ga yana turkune yana cikin bakin ciki da bacin rai dan haifa masa ya mace mali abi hamzata la yatina yadhallu fil baiti alladhi yalina ربنا ألا نلد البنين me yasa abu hamza baya zuwa gidanmu matarsa take faɗa baya zuwa ya kwana a ranar girki na wai saboda baya son haifa masa ya mace wai wani ne wai ya kaura cewa matarsa ya daina zuwa kwanan girkinta laifinta tana haifa masa ‘ya'ya mata sai ya je makota ya kwana wacce take haifan ‘ya'ya maza sai a zo a kwana a gidanta sai wannan mata take cewa yo ah mu kan mata ai abin da aka bamu muke bayarwa ta ce abin da aka ba mu muke bayarwa dan ku ba matar da ta shafiya wata haka kawai ta ta haihu dole sai ta yi alaka da namiji to wataƙila ma ƴaƴan matan a gadan bayan ka suke daga gadon bayan ka suke fitowa kai ne sababi kin ga jahilci da rashin sanin addini da gargajiyanci da rashin wayewa mutum ya zo yana yaƙar sa yana faɗa da ita dan tana haifan ƴaƴa mata yau za mu zo mu gaya muku cewa duk 'ya'yan annabi yanzu za mu zo mu faɗe su wanda na na khadija ta haifa wa annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan an yi auren nan an ɗauki wani lokaci kawai sai na na khadija kuma aka ɗauki ciki tunda an yi aure ko sai gashi na na khadija ta ɗauki ciki sai ta je alamar ciki ya same ta saboda daman ta taɓa haihuwa aiko kuma ba sabuwar aure ba ne ko da ka da alamar da ta ga alamar ciki ya samu kafin annabi ma ya sani sallallahu alaihi wasallama ya gani a zahiri ta ji a jikinta farahan shadidan sai ta shiga cikin farin ciki da jin daɗi maza maza maza ta je ta samu manzon Allah ta ce albishirin ka ya rasulullah ya ce goro ta ce mun samu juna biyu manzon Allah ya yi farin ciki ya ji daɗi karki manta fa matarsa ce ta farko kuma bazawara ce bazawaran ma sai da ta auri maza biyu ina masu dogon buri ni sai kaza zan aura ni sai wance zan aura ka ga mace mace kawai ka nemi mai alheri ko bazawara ko budurwa ka nemi mai alheri idan ka nemi mai alheri to shine za ka samu alheri za a iya haɗa ka da budurwar son kowa kin wanda ya rasa a ido amma wallahi tallahi maciji ya fi ta tausayi da rahama cizon ka za ta yi kai tana sararka ka yi magana a ce e eh, abinda ka girbo ne ba ga sunan muna gani ba 'yan matan da ake auren su wani daɗi yake ji sai wanda Allah ya zaɓa kuma in ma mutum da dara yake auri wanci ya auri wanci duk tsiyar mace dai ka ba ta shekara goma duk jin daɗin da za ka yi ka ba shi shekara goma shekara goma nan idan ka kewayo ba lalle ne ma ka gane ta ba ita kanta idan ta ɗauko hotonta tana budurwa ta ɗauko kuma yanzu hotonta ta bayan shekara goma ta tara wannan 'ya'yan sai dai ta kifar da wancan hoton cewa za ta yi ba ita bace da kanta ta yarda cewa ta tinkari lahira mun sha faɗa muna mimita iyayenmu da kakanni tsofaffin nan da ake ganin tsohuwa wata tana gani wata ba ta gani wata ta motse wata ta yi kaza me ya jawo yau da gobe da yawan haihuwa shi ya ligirta ta ya gigita ta ya mai da ita halin da suke ciki duk ɗaya su ne suka gaji yadda iyayen su ai to kuma haka rayuwar take ko kin ci budurcin naki za zo ki ci zawarci kuma daga nan kuma zaki zo ki shiga layin tsofaffi dattawa a lokacin kuma jikokinki ne suke ganawa suke shanawa ba abu mai daɗi a rayuwa irin abin Allah ana nan ana nan lokaci yi sai gashi ciki ya girma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu haihuwa na na Khadija ta haifa masa yar farko ita ce na Zainab bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai a rubuta yar farko da na na Khadija ta fara haifa annabi mace ce ina da ba sa son yaya mata yau ga manzan Allah yar farko da Allah ya fara bashi auren farko bai auri budurwa ba bazawara ya aura sannan bazawarar da aka zo ta so mai haihuwa sai ta haifa masa ya mace wando ne ko dan kwali dan kwali ne baya so hula ce kai ko dan kwali wando ne ko zani baya so wani ya buga mata waya me kika haifa kada ya kinyi tsayar taki ta ce mace Allah ya bamu ya ce kaf ya yi tsaki wai ta yi tsayar tata saboda gaba ɗaya 'ya'yanta mata ne ku lura da wani abu da al'adarmu idan mace suna haifan mata mata mata mata duk ranar da ta haifi namiji sai ga an fi mai da hankali akan namijin sama da matan da aka haifan haka ne ko ba gaba ne ashe ku da kan kuma kuna wulakantar da jinsin matan kenan tarihi kuma ya tabbatar cewa galiban ‘ya'ya matan nan sun fi jin kai ‘ya'ya matan nan sun fi tausayi ‘ya'ya matan nan sun fi gyarawa ko sun fi tausayawa maza iyayensu yanzu kana da ‘ya mace tana aure a kaduna ko tana aure a nijar ko tana aure a kamaru wallahi tallahi in kuma kana da wani dan yana aiki a Kaduna ko a Kamaru ko a Niger ko a America kafin ya zo wajen ka sau daya shi namijin sai yar ka mace ta zo ma sau biyu sau uku mu mun sani yanzu a kasar nan akwai 'ya'ya mata da su suke ɗaukan nauyin gidajen iyayensu dan abin da Allah ya hore mata mijin da ta aura dan abin da take dan raruma take wawura da shi take daukan nauyin uwarta da ubanta mun sani mace ta biya wa babanta maka mace ta biya wa mahaifiyarta maka mace ta ɗauki nauyin biyan kuɗin makarantar ƙannanta ba sana'a take ba amma tana auren miji mai wadata ɗan abin da ya bata sai ta rinka asusu tana tarawa amma maza nawa ne suka mallaki kaza suka mallaki kaza ba su iya waiwaitan iyayensu mazan ba ko iyayensu mata ba suna nan da yawa so kamar yadda na faɗa albarka ake nema albarka ake nema kada kada a ce wai jinsi kaza ya fi na kaza a'a aihuwar farko da na Khadija ta haifa annabi na na Zainab lokacin da aka haife ta sai da aka yanka dabbobi aka yi ta yankawa sosai aka ci aka raba mutane bata dade ba aka ce ba dadewa aka yi ba sai aka da ƙara annabi wata haihuwar aka haifa masa ruqayya ruqayya shine wuce yake cewa rakiya ba rakiya bane ruqayya ruqayyatu shine ladi ko e ful e ful e be biya ladi ko da ke ladi ladi haka ne ko ruqayya ita ce ladi ko ko ba ka bane kukan ba dattawa bane kuna jina eh da fulatanci ba muke faɗa ba ni dai na san ladi kan ba sunan hausawa bane ko ko na hausawa ne ok ladi sunan rana ne ko to na ji na akan samu su ne mai suna Rukayya sai a ce mata ladi ko a ce mata Rukayya? to sunan yar annabi ta biyu wacce ce ruqayya ko ba a daɗe ba kuma aka daɗa ƙara masa wata haihuwar kuma duk ya mace ummu kulsum eh dan ku gane cewa Allah fa abin da ya maka na arziki ka gode masa kullum sau da yawa Allah zai miki arziki da 'ya'ya matan ki samu nutsuwa da kwanciyar hankali sama da ɗa namijin a ji a baki ɗa namijin ya zama ɗan fashi Allah kiyaye a baki da namiji ya zama barawo Allah kiyaye ko a baki da namiji ya zama mai shaye-shaye da dauke-dauke yau a dawo miki da shi a mamaki an faffasa masa kai ya je ya yi sane me amfanin shi ba gwanda a baki amacin ki maza maza ki aurar da ita ki kai ta gidan mijinta ba ta je ta yi wa mijinta hidima kina samun lada wannan ya ta uku kenan ummu kulso shekara goma da yin auren su suna nan suna zaune bayan shekara goma Allah maɗaukin sarki kuma sai ya daɗa azurta su da wata 'yar kumadu ta hudu mai suna fatimatu zahra kenan ina na fatima ya ta nawa ce ya ta hudu ne a cikin yayan annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma wannan yana nuna cewa duk cikin yaya matan nan gaba ɗaya na fatima ita ce karama annabi ya yi farin ciki kwarai-kwarai da gaske da haihuwar fatima din nan haihuwarta ya dace da wani abin da larabawa suke yi ko ƙurayshawa suke yi ko suka yi a wannan lokaci na ɗora hajarar aswad bayan an gina ɗakin kaba in za ku iya tunawa asira annabi ko a tarihi wata rana an ɗakin kaba ya rushe an sake gina ɗakin to wannan hajarul aswad din wanda ake sumbanta din nan kun san wannan dutsen na gidan aljanna ne idan an tambaye ki menene wani abu na gidan aljanna yanzu yana nan to gashi nan da dutsen fari ne kal ya fi nono fari kamar yadda hadisin imam ahmad ya zo annabi ya ce fasawadatu khataya banu adam tsabar zunubin mutane da laifinsu shine ya mai da wannan dutsen yayi baki kirin zunubi ne da laifuffuka da ake wa Allah sai dutsen yake canja tun da ya zo duniya da fari ne ya zo duniya yana canjawa yana canjawa zunubi yana canjawa zunubi yana har sai da ya zama baki kirin ake ce da shi hajar aswa to shikenan an zo an sake gina ɗakin kaba to za a ɗauko wannan dutse za a ɗora shi a jikin ɗakin kaba ɗin to sai aka yi ta rikici tsakanin ƙwarishawa wa zai dora shi wannan kabila su ce su ne wannan kabila su ce su ne wannan kabila su ce su ne aka rasa yadda za a yi annabi alaihi salatu wassalam sai kwatsam ya shigo masallacin yana zuwa sai ƙuraita suka ce a shi ke nan ma kawai abin da za a yi mu bawa muhammadu dama ya gaya mana yadda za a yi Allah yana shigowa sai ce me ba faru ta ce kaji kaji kaji sai ce to abinda za a yi a ɗauko shimfiɗa mai kyau mai ƙarfi aka ɗauko shimfiɗa mai kyau mai ƙarfi ya ce a gungura dutsen a ɗora shi a kai aka ɗora dutsen a kai ya ce ina ƙabilar wane ku kawo wakili ga su ina ƙabilar wane ku kawo wakili ga su ina ƙabilar wane ku kawo wakili ga shi ina ƙabilar wane ku kawo wakili ga su duk aka haɗa su kowa ya ce to a haɗu a ɗaga shi ga baki ɗaya sai a ɗora aka haɗu aka ɗaga gaba ɗaya aka ɗora ya ce to kaga dukkan ku kowa ya sa hannu wajen ɗora hajar aswad tun daga nan ya fara warware musu matsalolinsu amma mutanen nan saboda taurin kai ba su gane cewa lalle wannan annabi ya kamata su yi masa da'a su bi shi ba sai kaɗan daga cikinsu to wannan lokacin da aka aikata wannan abin to a lokacin aka haifa masa na na fatima ki rike a babin tarihi wannan lokacin ne aka haifi na na Fatima Fatimatu Zahra na na Fatiman nan annabi yana santa yana kaunarta kwarai da gaske ita ce yadda bayan annabi ya bar duniya da wata shida ta bi shi wata rana ya kira ta ya mata sirri yace da ita asirance yace zo in ga miki yana santa yana janta jiki ba kamar kai ba da baka jan 'ya'yanka mata jikinka da wahala ki ga mai gida ya zauna da ƴarsa mace a falo suna hira da ita amma ƴaƴansa maza zai kira su suna hira da su duk waɗannan abubuwan dole sai mun gyara kusure annabi ya kira ta ya gaya mata sirri ya ce ina shaida miki cewa na kusa mutuwa Allah ya nuna mun cewa ba zan daɗe a duniyar nan ba yana gama mata sirrin na kawai sai ta dawo tana kuka tana kuka tana kuka saboda magana ba sai mata daɗi ba da ya ga tana kuka sai daɗa kiranta ya ce zo fatima ta sake dawowa sai ce ina shaida miki a duk cikin iyalaina ke ne za ki biyo bayana bayan na mutu sai ta tashi kuma tana farin ciki saboda annabi ya girmama ta ya ce ita za ta biyo bayan shi matan suka tambaye ta mata annabi wai me aka gaya miki muka ga kin yi dariya kin yi kuka yanzu kina dariya tace sirri ne baba na ga ba zan faɗa ba Fatima din nan saboda santa da manzon Allah yake ko idan ta zo gida sai rika marhaba sannu da zuwa Fatima sannu da zuwa in ta zo gida sai ya tashi mata shimfiɗa kin ga asali ai iyayenka kan kai zaka musu shimfida, amma saboda yadda annabi yake son Fatima idan ta zo wallahi sai tashi zai mata shimfida ce zo ki zauna a nan me kike so Fatima din nan ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa Fatima tu bagatu minni wa ana bagatu minha Fatima din nan wato wata tsoka ne a jikina ni ma wani tsoka ne a jikinta da ni da ita tsoka da tsoka ne yace duk wanda ya bakanta wa na Fatima to ya bakanta mu duk wanda ya faranta wa na Fatima ya faranta mu Fatima din nan ita ce ta haifa wa annabi jikokinsa Hassan da Husaini din nan wanda zaki yawan ji ana cewa jikokin annabi Hassan da Husaini ya aura wa kaninsa Aliyu ‘ya'yan baffanu suke shi Ali bin Abi Talib kani yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya rike shi a gidansa sakamakon da zai wa Aliyu shine lokacin da Fatima ta taso ta girma sai ya dauke ta ya bawa Aliyu ki tsaya ki lura da wannan scenario din ki lura da wannan tsarin shin yanzu za ku iya yi mai gidanki dan kanin kaninsa suna tare ya girma a gidansa ya ɗauki yasta da ya fi kowa so ya bashi ba lalle ne a iya yi ba wasu za su yi wasu amma ba su yi ba Fatima din nan ita ce lokacin da matan Annabi sallallahu alaihi wasallama kishi ya kama su dangane da lamarin na na Aisha sahabbai ne idan sun zo za su kawo kyauta sai su saita ranar girkin na na Aisha kamar yaya ranar da na Aisha take girki ranar da annabi yake kwana a gidanta tunda annabi yana da mata goma sha ɗaya ko sha uku ko tara duk riwaya ta faɗa to ranar da ya juyo yana ɗakin Aisha duk kyautar da za su kai shi da shi baya cin sadaka sai dai kyauta to sai a saita ranar girkin na Aisha sai a kai wannan abun ya kullaci sauran matan suka ga ya za a rinka yi musu haka kin ga a gurin laifin waye in akwai laifi laifin sahabban ne ko ba haka bane ba annabi bai ma sani ba bai damu ba shi kawai abinda bature yake cewa wai coincidence wato wato dacewa ne kawai idan an ce dacewa kawai haka suka tsara abun sai suka kira na na fatima suka ce muna kiranki muna hada ki da allah ina so da allah ku gane kesa ku gane matsalar yadda take girki ne na na aisha take yi a ranar girkin ta, sai a ɗauko kyauta sai a kawo gidanta a ce gashi an bawa annabi ashe wannan abin ya kullaci su matan sai suka ce to bari mu kira yarsa da yake santa ita ce fatima suka kira fatima suka haɗa kai matan waɗanda ba sa yi da nana aisha suka ce ki je ki gaya wa babanki yaji ji tsoron allah akan lamarin aisha ku ji dan allah mace fa wai yanzu annabi ne za a ce masa ji tsoron Allah wani abu sai mata kuna sha'anin ku wallahi shi yasa aka ce wanda bai fahimci mace ba zai sha wahala da ita in baka gane mace ba za ka yi ta auri saki tana maka shirme ka sake ta ai ni za a yi wa kaza ni din har yanzu za ki isa ke din yar gidan waye wallahi ba zan yadda ba waye waye waye Allahu akbar haka suke mata kin ga dai mace dai karewa dai annabi ma an ce ji tsoron Allah suka ce ki je ki gaya wa babanki ya ji tsoron Allah dangane da lamarin Aisha mu abin da ake yi a gidan nan fa ya ishe mu yaya za a zo ana kawo kyauta ranar girkin Aisha na na Fatima ita ce yar aiken sadaf sadaf sadaf ta lallaba ta tsaya ko ina ba sai tiratar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dai ce ya rasulullahi matanka sun aiko ni wajenka ya ce me ya faru ya ke fatima ta ce sun ce na gaya ma ka ji tsoron allah akan lamarin aisha abinda ake musu ba sa jin daɗi annabi ya yi murmushi ya dariya ya ce ya san abin ne ya taso kun san abin na ku ai ko sai na fassara ne na faɗa duniya ta ji abin naku kishi yaji taje ya barkono jama'a ya fu gaba daya wanda yake kartakku a nan gudun kowace mace tana da kishinta ku yi hakuri bari in gaya muku wani abu kafin ga samu kuɗi sa wata ran ne na ga wani abun mamaki wani mutum ya aure wasu mata dukkan tsofaffi ne gabaki ɗin sun haura shekara 60 zuwa 70 har da shi amma wallahi in kin ga wannan tsofaffin kishin da suke yi tsohuwa ba da kishi nace a ah, Allahu akbar kishi ga miki sai ki ji wannan tana habaici tana jefa magana ba haihuwa ba komai sun tsufa gaba shi ma mai gidan ya tsufa su ma din an tsufa amma wallahi kake ga yadda ake mai gidan nan in wannan ranar girkin ta ne ta taba kwalliya ta yi ado ta zo tana wani nace a ah, Allahu akbar <laughs> nace ashe wannan harkar har tsofaffi ma suna yi har ba a zo ana sulhunta su ba ayyada da sai mun yal'ai ai sai alama ne hakan duniya ne kan kaza kaza kaza wance sai hakuri ai duniya kaza kaza da sauransu nace ashe har mata tsofaffi ma suna tabawa to Allah ya sassake muku zafin kishin da yake damu ku shikenan aka ce annabi ya ji tsoron Allah ya gani ya ganta sai ya dariya sai ce ya Fatima bari ku ji amsa ta annabta amsa ta girma sai ya nuna Aisha kuma yana ɗakin Aisha ne lokacin sai ya ce ya ce kina so na kina son abin da nake so ya ke Fatima ta ce kwarai sai ya nuna Aisha ya ce fa'ahibbi ahibbi to lalle ki so wannan ina son Aisha ke ma ki so ta haza musulmi ya gama zancen kawai aka koma me ya ce ga abin da ya ce wani ya isa ya tanka wata magana haka aka haƙura sai mun zo tarihin Aisha zan kawo muku wannan labarin a ciki yanzu anan in kuna tare da ni cikin yayan manzon Allah da nana Khadija ta haifa masa akwai Zainab ta ta akwai Ruqayya ta uku akwai Ummu Kulsum ta hudu akwai wa ha fatimatu az-zahra ita ce matar ali bin abi talib kuma ita ce maman su hasan da usaini suna nan Allah ya ci gaba da ba su haihuwa ba a dade ba sai Allah ya ba su wani da mai suna al-qasim to lokacin aka samu namiji sunansa qasim shine ake wa manzon Allah alkunya da abul qasim manzon Allah ya farin ciki kwarai da gaske bayan alƙasir ɗin ba a dade ba kuma aka daɗa haifa masa wani namiji mai suna abdullahi manzo Allah ya yi farin ciki kwarai da waɗannan yara mazaje guda biyu da ya samu amma ki duba wani kaddara ubangiji waɗannan yara guda biyu a cikin 'ya'yan Khadija maza guda biyu ne kawai da alƙasim da abdullahi Allah da hikimarsa ba su dade a duniya ba ba su dade ba suna yara suka rasu waɗannan matan dai su ne dai suka daɗe kun ga zaɓin Allah ko to inda wani abu ne ka ce wai an tara maka ‘ya'ya maza kana alfahari duk ‘ya'ya maza ne a haiwa ne ‘ya'ya maza ne to in an tara ma ‘ya'ya maza me yake nunawa yana nuna kafi wani ne ga annabi duk mata aka tara masa sai kuma aka haifa masa wani yaro shi ma daga baiwarsa mai suna mariyatul qibtiyya shine ba shi yake cewa mariya amma asalin sunan mariya ne ba mariya daga mari ba mariyatu shine daidai kamar yadda ake cewa balki ba balki bane bilqis ne wannan sarauniya aka haifa masa daga baiwarsa mai suna mariyatul qibtiyya ta haifa masa yaro mai suna ibrahimul mu'azzam lokacin da ta haifa wannan ba ba mata ya ba baiwa ce ba mata ya ba baiwa ce lokacin da aka masa haihuwan da daddaren washe gari ya zo sallah asubahi sai aka ga fuskarsa tana farin ciki bayan ya idar da sallah sai ya ce wa sahabbai ya ce wuli dali gulamun ilbariha jiya da daddare an haifa mun da wa sammaituhu bismi abi ibrahim kuma na sa masa suna da sunan babana ibrahim wannan sai ke nuna ashe ya halatta a maka haihuwa yau din nan ka faɗi sunan yaron yau ba dole ne idan an yi haihuwa sai yaron ya kai kwana bakwai ba ba dole bane a yanzu din nan ana miki haihuwa a yanzu zaki iya faɗan sunan yaron a yanzu baban shi zai iya faɗan sunan yaron wannan ya zo a sunna ya zo a hadisi ingantacce abinda nake so ku gane cewa akwai mutanen da masu aƙida ta shi'a waɗanda suke zagin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suna yaban fatima suna yaban fatima yanzu duk waɗannan hadisan da na kawo muku gaba ɗaya duk a cikin bukhari muslim ashe a cikin addinin musulunci ashe akwai hadisan da suka yaba suka yabi irin su Fatima din Allah ya mata rama ba wai su shi'a su ne kaɗai suke son nana Fatima ba sun fake ne da nana Fatima yar annabi ne wato a fake da guzuma a harbikar sana ake cewa dan a cutar da wasu ashe ga sunan a cikin littafin ahlus sunna hadisan nan ga sunan dalla dalla wannan haƙiƙanin gidan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam to shi ma wannan Ibrahimul Mu'azzam din bai dade ba wannan matan da aka bar masa wanda za mu zo mu yi magana mu tattauna wance ta auruwa ne wance ta auruwa ne da irin yadda suka yi rayuwa har aka zo ita na na Fatima Allah ubangiji ya yi mata cikawa har kuma aka zo lokacin da ita kanta na na Khadija din Allah ya mata rasuwa da ya zo bayan ta rasu kuma sai ya auri na Sauda wata ita ma tsohuwa dattijuwa mai shekaru ya aura sannan ya zo ya auri na Aisha a bisa riwaya gaba dai annabi sallallahu alaihi wasallam auren sa na farko na biyu duk zaurawa ya aura a bisa wannan kaulin so wannan sai yake nuna mana ashe annabi yana da tausayi ashe annabi yana da jin kai ashe annabi yana son mata yana taimakawa mata kuma ba wai burinsa duniya ba haka wannan na na Khadijar ta rayu kenan in kin lura gaba ɗaya ƴaƴan annabi gaba ɗaya na na Khadija ne in banda Ibrahim al-Mu'azzab shi yasa wata rana na Aisha kishi ya kama ta manzo Allah yana ta magana akan Khadija Khadija in an yanka dabba sai ce akai wa kawayen Khadija shi kan manzo Allah bayan na Khadija sai rasu ma har kawayenta yana zumunci da su ya ta aika musu nama ya ta aika musu kyauta nana Aisha sai ciwon abun ya dame ta tace wai meye ka damu ne kana ta ambatan wannan tsohuwar dan nana Aisha ta faɗa ta ce ni fa kishi na hadda matattu ma ina yi ai kware kuwa ta ce kishi na hadda khadija khadija da ban taba ganin ta ba kin san ba su taba haduwa da khadija ba amma in annabi yana yawan ambatan khadija sai ta ji wani abu a ranta anan wannan yake nuna baka isa ka raba mace da kishi ba wannan yake nuna duk mijin da zai fada da matarsa wai tabbas suna zafin kishi zai sha wahala ne haka Allah ya yi su ka haƙura kawai in tai maka kishi ka ce Allah ji ɗanki Allah ki rahama sannu wallahi ai kin yi ƙoƙari ma ni na ga baki na ba kishi wallahi ai naki ai naki ma kaɗan ne in an haɗa na wasu mata ka lullube ta haka ka ce Allah ba da haƙuri a je a ta yi gobe kuma ka ƙara mata wata kishiyar Allah ya ba da zaman lafiya sai na na Aisha take ce da manzo Allah me ka damu da ambaton wannan matar wata tsohuwar mata ba Allah ya canja maka wadda ta ba tana nufin ita annabi ce wallahi Allah bai canja mu wadda tafi Khadija ba wallahi Allah bai canja mu wadda tafi Khadija ba sai na Aisha ta yi shiru ta ce to wannan zance ku da ban faɗe shi ba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai tambayoyi ko wannan wannan mai tambayar take cewa malam assalamu alaikum da fatan kana lafiya amin sun ma'amin wai da Allah mala idan mutum ya fita gida da gele wai ya aikata haramun gele mayafi kenan ba za a ce ya aikata haramun kai tsaye ba sai in ya zama kamar haka na farko dai idan gyalen ya zama shararren baya lullube ta sosai ana iya hango kitsanta ko ana iya hango dan kwalinta ko ana iya hango wuyanta sannan idan gyalen ya zama ba mai faɗi ba ba mai tsawo ba sannan kuma idan gyalen ya zamanto na kwalliya ne da ado to duk gyalen da yake da wannan sifan haramun ne mace ta da shi amma gyalen da yake yadi ne mai kauri Gelen da yake yana da tsawo yana da faɗi gyalen da yake ba ado da kwalliya ne a ciki ba ya halatta mace ta yafa shi ta fita menene hijabin daman ka rufe jikinka ai ba sharadi ne hijabin sai masa wannan ɗinkin da kuke ba idan mace ta samu mayafi mai kauri ta lullube jikinta ina irin da faya nan da mata suke sawa shi ma hijabi ne hijabi fa abin da ake nufi abin da zai rufe ma jikinka amma yana da sharadi kar ya zama sharara kar ya zama na kwalliya kada a fesa masa turare sannan kada ya zamanto wato matsatse amma ingila ya zama daga sama har ƙasa kamar yadda hijabi ke yake rufe miki jikin kika rataye gelan kika lullube jikin wannan ba laifi bane halal ne Allah ya ganar da mu malam na tambaya kamar haka ina so da Allah a ƙara mun bayani dangane da niƙabi muhimmancinsa da kuma safa mace za ta iya sa niƙabi ba safa a mana bayani mu gamsu da kyau niƙabi saka shi addini ne niƙabi shine abinda mata suke sa su rufe fuskarsu ana sa shi saboda matan annabi suna sawa sahabban annabi suna sawa su ba ma wannan ba su gaba ɗaya mayafi ne suke samu su rufo shi wani takunkumi ne ne ma suke sawa kamar ki samu wannan irin gyalan ko yadi sai su zubo shi gaba ɗaya su rufe kan har kafaɗa sai ke rufiya saboda ba su da ba su da technology ko waye da a wancan lokacin za a yanka a fitar da ma iya idan saboda ai yanzu da niqabin ma akwai masu yin fitina sai ta gyara idan ta tayi masa kwalliya da ado ta seta shi tasiri da tashi tana kallon maza don ta yi fitina shi ma haramun ne gashi an saka nikabin amma ana tsiya ko ba yi a nikabin akwai wanda har kwalliya ke masa a sa masa rumi da waye da ado shi ma wannan idan an yi an aikata haram nikabin da ake so normal nikabi ko baki ko fari ko kore wanda dai mace za ta sa ya rufe mata fuskanta kuma ya zamanto akwai inda za ta iya gani saboda tafiya kar ta je ta faɗa rami to a nan gurin niqabi addini ne ana sa shi ne don rufe fuska rufe fuskar nan me yasa aka ce a rufe saboda gudun fitina akwai namijin da in ya ga fuskar mace sai ya shiga cikin fitina wasu malamai suka ce kuma ana gane kyawun mace ne ko muninta da fuskarta shi yasa aka ce ta rufe kuma su larabawa suna da ka'ida balarabiyar mace da ta san kanta mace ba za ki taba ganin bakinta ba shi ko bas ko har yanzu ko ba su sa niƙabi suka rufe fuskar su ba to zaki ga sun sa iya nan bakin su suna rufe shi saboda aibu ne ga mace a rinka ganin bakinta a buɗe su a wancan lokacin da yanzu ma so niƙabi kamala ne ga wanda suke da dama su sa amma ba dole ne tilas tilas sai an sa ba amma wanda take ganin za ta sa ta ƙara wa kanta rufe mutuncinta to yana da kyau ta saka dan kuma matan annabi sun sa matan sahabbai sun sa sun faɗa a cikin hadisi suka ce mun je aikin hajji idan maza suka tafi nesa da mu ba sa kusa da mu to shikenan sai mu yaye wannan da gaban sai mu sha iska amma da zarar mun ga maza sun zo wucewa to sai mu mai da wannan da gaban mu lullube fuskar to malamai sun yi magana akai me hukuncin sa zance mafi inganci abin da aka faɗa kyautatawa ne abu ne mai kyau kwarai daga gaske mata su sa niqabi su rufe fuskar su musamman a yanzu lokacin fitina amma ba dole dole ne can tilas din mace ta sa a ce ta aikata haramun ko na makamancin wannan ba safa shi ma ana sa safa ne ta hannu ko ta kafa dan a rufe jiki tunda mace bai kamata ta rinka barin jikinta ana gani ba shi ma addini ne kuma shari'a ne har ma malaman fiqh ma sun yi ta bayani dangane da hukuncin saka safan da yin alwala yayin da aka sa safa ya kamata a yi so yana daga cikin kamalar mace musamman a irin wannan lokaci da yake tattare da fitina to ta rinka sa wannan ko malamai suna faɗa macen da take ganin Allah ya mata halitta wanda za ta iya zama fitina ga anguwarsu da al'umma su su ta rinka rufe jikinta gaba ɗaya tsohuwar mace ta ko ba a sharɗanta mata sai ta yi wannan ba saboda tsufan da ya same ta ko da yake wasu malaman suna cewa ai li kulli saqiqatin laqiqa kowane abun tsuntuwa akwai mai tsintarsa yanzu ke wata kila in kin ga naira ɗaya ba za ki ɗauka ba amma yaro karamin in ya ga naira daya yana tsinta ya ɗauka a matsayin tsintuwa ko ba ka bane ba to su ma din ai irin ya su ya su watakila za su iya bibiyar su so saka safa da niƙadi addini ne kuma muna ba da shawara a rinka sawa yana da kyau a yi saboda a kare fitina a kare fitina har yanzu matan musulmi muna da rauni ana yi muku wa'azi amma wa'azin yana da wahalar biyuwa musamman idan an zo biki ana gane ku da rashin jin ku da kin bin wa'azin ku in an zo biki duk imanin mace idan aka zo biki abun ba a cewa komai a ce mace tana zuwa makaranta har yanzu a garin nan wai ba a daina kaɗe kaɗe da wake wake ba matan da suna zuwa makaranta a kira mai kiɗa a kira mai waka mata su yi rawa a yi shaidanci a kira wane ne a zo a yi wa mata irin wannan abubuwan kuma mutum ya je ba kya tunanin ƴaƴan da zaki haifa shekara nan gaba su ce miki kin cuce su yanzu ke zaki ji daɗi a ce kin zai kin haifi yaya da jikoki a ce ai nan mamaku take rawa a garin nan mamaku ƴan rawa ce mamaku ƴan jin kiɗa ne ya kamata ku ji tsoron Allah ku gyara halinku wallahi alheri ake nufin ku da shi ake gaya muku kashe kuɗi a banza a kira mawaka a banza ke baki sadaka ba ke baki taimaki makocinki ba ke baki taimaki mai gidanki ba da wannan kuɗin da za ku je ku kira mawaka da makiɗa su muku wannan abu ba gwanda ku je ku sai abinci ku raba talaka ba kuma waye ya ce muku aure baya daɗi sai an kira mai kiɗa da waka waya faɗa yanzu nan ba muna bada da labarin tarihin auren na na Khadija ba an faɗa haka an yi haka so ya kamata ku ji tsoron Allah amfanin zuwa makaranta aiki da shi duk wanda yake zuwa makaranta amma ana yi masa wa'azi baya aiki da wa'azin to ya zama hujja a gare shi kuma ku ta sawa ƴaƴanku niqabi da hijabi hijabi niqabi su ta lullube jikinsu duk inda za ku su rufe duk wanda yake son ki zo gidanku ya neme ki in ya zo zai ganki ki cire niqabin ya ganki ya halatta amma arha a titi kawai kin caba kwalliya kowa yana ganin ki kin yi kwalliya kin yi lalle duk kyauta kowane talkace yana gani da wanda ya bada sadaki da wanda bai bayar ba ana mutunta ku amma ba gane mutunci bane ba matan da suke shelancin wace riba suka ci me ribar mace ta rinka bayyana tsiraicinta me riba babu riba a ciki Allah gyara mana halin mu wannan tace Allah gafarta malam ga tambaya ta kamar haka da Allah malam muna so a mana bayani dangane da walimar aure na mata wai bai inganta ba a mana ƙarin bayani ita walima ku riƙe a matsayin ka'ida ga littafi zan faɗa nailul autar sharhu muntakal akhbar littafi ne na hadisi na fiqhu a ciki yayi babul walimati babin da ke magana akan walima a cikin littafin imamu shaukani yake cewa ita walima ana yin ta ne ga duk wani abu na farin ciki da isa mai ka a musulunci idan abu na farin ciki ya same ka ya halatta kai walima yanzu an miki haihuwa sai kika yi wa Allah godiya kika ji daɗin kin samu haihuwa ya halatta ki shirya walima mai kyau ki gayyato ƙawayen ki mutum biyar shida bakwai ashirin iyayen da zaki ki dafa muku abinci a ci ba gulma ba zage zage babu kaɗe kaɗe halal ne idan aka aurar da yarki kina murnar an aurar da yarki ko ke din kika yi aure kina murnar kin yi aure saboda nuna wa Allah godiya walima addini ne shi yasa aka sa mata sunan alwalimatu addini ne don nuna wa Allah farin ciki da godiya ya halatta a dafa abinci a gayyato ‘yan uwa su ci ba wanda ya hana wannan shine asalin walima amma abin da ya sa a wasu suke ce muku bai halatta ba saboda kuna so ku mai da shi ya zama kamar dole kuma da al'adun da kuke shigarwa da bidiyoyi a ciki yanzu misali idan an zo wannan bikin da sunan walima sai a kira mai kiɗa to ya malami zai baki fatawa ce halal ne an yadda akwai kiɗa da ya halatta na mata na taba mu karatu a nan gurin annabi ya halatta idan an yi aure mata su ya su tsakaninsu ya halatta su kira mai kiɗan ƙwarya ko wani abu su ya su su kiɗa a tsakaninsu ba haram bane. kuma 'yan waƙe-waƙe ɗin nan da ake yi na mata idan an yi aure ya wance ya wancewa yau kan zaki shiga gidan ni ban iya ba da na dan gaya muku gari ban iya ba wannan wake-wake wanda babu ta a ciki babu barna a ciki ba haramun bane ina da hadisi ingantacce a cikin sahih bukhari lokacin da wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo masa na Aisha Aisha da zamu karanta tarihinta da aka zo dauko ta aka kawo ta iyayenta suka rako ta wannan shine asalin ɗauko amarya iyayenta sai suka kawo ta da wasu yankuwa suka kawo annabi ita sai ce a ah, yaya na ga mata haka an zo babu wani wake-wake naku na mata kun zo kun kawo amarya babu alamar kun kawo amarya wallahi a cikin hadisi annabi ya faɗa ya ce a ah, me kun kun faɗa a tainakum a kun fa hayyuna nuhayyikum da kansa annabi ya faɗa mun zo muku muna gaishe ku kuma ku gaishe mu mana ya gaya musu ina ma da kun yi yan waƙe-waƙe naku na mata a tsakaninku annabi shine mai haramtawa shine mai halattawa so abinda Allah bai haramta ba kada wani malami ya zo ya haramta shi abinda annabi bai haramta ba kada wani malami ya zo ya haramta abinda annabi ya ce a yi a bawa mutane dama su yi a tsayar da su a bisa ka'ida kada su wuce gona da iri idan ba ku gaya musu yanzu ba ƴaƴanku da jikokinku za su zo su yi karatu su gaya musu kun boye ilimi kenan to da mata za su yi irin wannan din a tsakanin su a junan su ba tare da sun wuce gona da iri ba babu wani dalilin da wani zai ce maka ka aikata haramun kun fahimce ni da kyau zan sake yin bayani wata rana da yarwataccen lokaci sama da wannan insha Allah ta'ala amma fa ayi hakuri yanzu wani zai ji zuciya tana tafasa ko zuciya tana tafasa haka karatu yake ba lalle ne kullum a gaya ma abin da kake so ba kuma ba lalle ne kullum a gaya ma abin da ka ji daɗi ba amma abin da aka damu da shi hujja dalili kuntatawa wani lokacin da muke yi ba addini bane yanzu misalin mutum ya matsanta matarsa a cikin gida sai ta sa hijabi wa ce ka fata ta sake ba wanda yake a shari'a cikin gida mutum gidansa ba wai wasu suna shigowa ba sai an lazumta mace kullum da hijabi a jikinta za ta iya sakewa a gidanta kar a takura mata kada a tsananta mata da wannan kulle da ake a rufe mace gaba ɗaya a ce ba za ta taɓa zuwa ko ina ba iyayenmu da kakanni a ce ai wancan shekarar ta arba'in tun da ta yi aure ba taɓa fitowa kofar gida ba to wannan ra'ayinta ta ne ba addini ne ce ta ba don ku annabi ma yana raka matansa unguwa nana Aisha an sha samu riwaya ta ce ta tambayi manzo Allah za ta je ta gaida iyayenta a gida ba su ne da sai suka kawo addinin ba to kar wani ya dauka cewa tsabar addini ne ni kime matarsa wai ba zai bata ba a ka bata ta fita unguwa ta saka hijabi ta sani niqabi ta lullube jiki inda hali ka dauke ta ka kai ta a mota ko ka raka ta a kafa ko ka goya ta a babur matarka ne ka kai ta ta gaida iyayenta ka kai ta ta gaida yan uwanta addini ne ba wanda ya hana nan wata mata wata ranta bugo min waya take tambaya na mijinta mutum ne wai mai tsananin addini ta ce wallahi shi wai a gidansa wai ya ce wai shi ko asibiti ba a zuwa ki ji ba gidaje dan Allah ni ba wani mata da zan zo aure ta je asibiti kuma shaidani shi fa in yi ciwo ya kama shi sai a kai shi asibitin ta ce wallahi malam mace haka za ta zauna ta ta naƙuda ta ta murƙusu wai shi a gida ake haihuwa a gidan shi ta ciwo ya kama ni ina ta zubar da jini ana an yi magana ya ce shi ta ba ta je ba yanda za a yi matarsa je gaban wani kato to shi kuma wani addini ne waye ya ce matarka ba ta je asibiti ya faɗa yaya kai za ka je asibiti ita ba za ta je ba ka sakkace take da larura ka sakkace take ba ta da tsari aka samu likitoci ba mata ba aka samu likitoci maza ko a Saudiya yanzu akwai likitoci maza da suke duba mata wanda suke da karancin samun likitocin misali a wani bangarori sai ta sa hijabi ta rufe jikinta in an samu likitoci mata yayi kyau abun sha'awa ne abu ne mai kyau idan ba a samu likitoci mata ba sai mu daure mata mu basu ta mutu a gida ba larura ne a addini akwai larura so ya kamata ku gane ubangiji Allah ya daɗa ganar da mu wannan take cewa malam um, me hukuncin miji mai cewa matarsa wai in za ta yi abu ta sa sunan shi ai shi ma kaman babanta yake idan ta ƙi wai har marinta yake kai dan Allah malam a fahimtar da ni in bi shi in sa nasa ko in sa na babana to yanzu kin ga irin wannan din ke sa illa ne mace ta je ta auri mutumin da yake jahili zai ta miki hauka ba tare da hujja da dalili ba na farko dai wannan ƙararar sabawa Allah ne duk matar da ta sa sunan mijinta a jikin sunanta ba sunan babanta ba ta saba wa qur'ani gashi nan Allah ya ce ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum idan za ku kira mutane ku kira su da sunan iyayensu maza a kira mutum da sunan baban shi haka Allah ya ce in dai kira ne to a kira mutum da sunan baban shi ƙur'ani ne ya faɗa so ko makaranta ne zaki je sunan babanki ko asibiti zaki je sunan babanki me yasa da aka zo buga invitation ba a sa da sunansa ba saboda ba babanki bane ba kuma cewa aka yi da kin yi aure kin canja uba ba a sa sunan wani a bayan sunanki in ba babanki ba kuma yanzu ku gane illar idan mijinki ya takura miki yace ki sa sunansa to a makaranta ya zaki a passport ɗinki ya zaki a takaddunki credentials ɗinki ya zaki ranar da ya mutu kika canja wani mijin ya za a yi ko ranar da ya sake ki ya sa ki rubuta sunanki da takaddunki da komai da shi to sai ya sake ki ke kullum kina cikin change of name abu na uku shin wai wace mata ce tafi kowa ga dara da miji a duniya matan annabi ko nana aisha an taba jin nana aisha an ce mata nana aisha muhammad sai dai a ce aisha binta abi bakr yanzu nan khadija muke tarihinta kun ji an ce muku khadija muhammad khadija binti khuwailid ake cewa so jahiliya ne kun san jahiliya gargajiya da rashin addini da boko mara ka'ida mace ta rinka sa sunan ta da sunan mijinta miji yana da matsayi Allah ƙara mai daraja Allah ƙara masa ɗaukaka Allah ya mutunta shi Allah ba shi kuɗi Allah ba shi rufin asiri Allah ya masa komai a yi masa biyayya a girmama shi a ɗaukaka shi a masa komai amma kada a saka sunansa da sunan matarsa wuri guda yahudanci ne ba daidai ba ne kuma duk mijin da ya mani matarsa akan wannan ya cuce ta kuma Allah ya isanta ba ma ita sai Allah ya ba ni ne na mata Allah ya isa ka duba wani jahilci akan saka suna ka ɗauki, kun gani shi yasa nake ga muku akwai jahilci ashe mutum har ya dauki hannu ya mari matarsa mari wanda annabi ko ka ma ya hana ka mare shi manzo Allah ya haramta mari ba a dukan fuska kai Allah ya sauke Allah gara mana halin mu Mai hukuncin wacce take azumi kuma take jin waƙa to idan an mata magana sai ta ce ba damuwa Allah zai yafe ai an ce ta ba kiɗi ta ba karatu malam a mana wa'azi tana nan tana jin ka <laughs> to Allah ya sauke yar uwata in dai kin sa Allah a gabanki ba wanda ya ce ta ba kiɗi ta ba karatu ba aya bane ba hadisi bane ta ba karatu kawai aka ce banda ta ba kiɗi duk wanda ya zo a riwaya cewa duk wanda yake jin waka da kiɗa duk wanda yake jin waka da kiɗa ranar tashi alƙiyama za a narka dalma a tsiyaya masa a cikin kunnensa da shi za a ce mai azaba sai ta ƙona mai cikin kunnen shi dalma ya zo a riwaya cewa duk wanda yake jin kiɗa da waka zai yi mutuwa irin ta munafurci waɗannan abubuwan guda biyu sun ishe ki a wannan azumi da ake so ki ta jin qur'ani a wannan azumi da ake so ki ta sauraron wa'azi a ce wai kina jin kiɗa to ki ji kiɗa ki yi me me kiɗa zai kare ki da shi halaka ne zunubi ne kuma tsananinsa ya fi a wannan watan so ki maza maza ki tuba kar ki zo ki wayi gari ki fada shi wanda Allah yake fushi da su kina gaba da watan Ramadana annabi ya yi ta wa'azi ya ce abi Allah a yi ɗa'a wannan watan ba a son saba wa Allah da zunubi ke kuma kina nan kina jin kiɗa za ki ji kiɗa bari ki je kabari ranar da ke je kabari aka kwantar da ke sai a je a kafa miki DJ akan kabari ke zai ta mai kiɗa Allah ya sauke malam menene hukuncin yarinyar da bata da auren ta ya mutu ko amma idan iyayenta sun mata umarni sai ta ce ba ta ga wanda ya isa ya hana ta ba wai dan saboda ta taba yin aure amma dai auren ya mutu idan an hana ta zuwa wuri sai ta ce sai ta je malam ayi nasiha mana wata ce ta yi aure tana ganin ta yi kwari ta isa can san mata idan sun yi aure gani suke yi kafada su da su iyayen su ma ne ai wata ta faɗa wata ku ke gaya yau me miji ne ni ma ina da nawa wata fa in wata wai tana ga dara da miji wai to ai ita ma mijin da yanzu dai ta same shi ita ma tana da nata mijin kowa ya je ya rike nata mijin yar duniya kenan ita ma yanzu ta kai to irin wannan ne ta zama bazawara an sako ta ki ji batan basira a can gidanta ta bi mijin tunda dole ta yi masa abinci dole ta yi masa hidima dole ta masa kaza amma yanzu an sako ta tazo kuma tana saba wa iyayenta akwai haukar da ta wuce wannan mijin nan fa ba dangin iya ba na baba haka kawai ya ganka ko ka ganshi a titi ko ka hagu ka je kai ta masa bauta kana hidima ka dafa masa da safe ka yi da rana ka yi da daddare kuma ya zo ya mare ka ba gashi ne yanzu ake faɗa wata ce yana marinta ba ya mare ka a banzan bazara kuma iska ta mare ka me da kai gida baban ka ce kai hakuri ka dawo amma kuma mutum ya zo ya dawo baya bin iyayensa wanda iyayen ke zuba ba sa hannu su mare ki ba wallahi wannan alama ce ta shakawa alama ce ta tabewa mutum ya wayi gari baya bin umarnin iyayensa ƴaƴan ƙarshen zamani kenan wanda lamarin su sai dai addu'a Allah gyara mana halin to wannan kenan anan ya kamata in dakata saboda dan kurewa lokaci ok to shi kenan, akwai waɗanda suke ta masu addu'o'i akwai wanda suke ta yin suna ta yin magana cewa ba sa ganin sunna tv kamar tun bara kenan za a ce da manara ba sa gani to ba wai an dakatar da tashar bane ba tashar tana nan ana yi amma abin da ya faru matsala ce ta kuɗi suka samu matsalar kuɗi suka samu wanda duk karatukan nan da ake sawa kyauta ne yanzu wannan karatun da muke yi yanzu na jiya da na shekaran jiya an tura su an tafi da su yanzu haka za a saka duk duniya kowa ya gani amma ni na san ban ba da ko kobo ba ko naira ɗaya ban ba su ba kuma ni kuma ba ku ba da naira ɗaya ba ko akwai wani wanda ya ba da kuɗi ya ce a je a sa wannan karatun ai kuna ganin su yana fitowa ko ana sawa to kyauta kyautan yayi yawa a duk shekara ɗaya suka ce suna kashe kuɗi ya kai naira miliyan ɗari uku da a wata ɗaya sorry ba shekara ba a wata wata ɗaya naira miliyan ɗari uku da Bai wa Allah ina za su samu wannan kuɗin masu kuɗin ku suna nan sai gina gidaje da hawa motoci masu tsada da ainihin tafiya ƙasashen waje da su da 'ya'yansu su shakata ba sa taimakon addini to shine yanzu aka mai da tashar dole a sayi kati duk wanda yake so ya gani zai samu wata risiba da aka sani wanda suke daukan katin katin dubu sha biyu ake sai da shi na shekara duk wata ɗaya dubu ɗaya ne duk wata ɗaya dubu ɗaya ina jin a katin wayar ki ma wataƙila kina kashe dubu ɗaya ko ƙasa da ko sama da haka gidan biki nawa yake ci miki anko da kuke yi nawa kuke kashewa hidindimun da kuke mai gidanki a banzan bazara nawa yake kashe kuɗi a ce tashar da za ku zo ku ga addini ku ga wa'azi ku ga fadakarwa a nuna muku Allah ya ce annabi ya ce kullum kin raba ƴaƴanki da kallon film kin raba ƴaƴanki da kallon India kin raba ƴaƴanki da kallon American film ana ta ganin Allah ya ce annabi ya ce da wazuka malamai kala kala daban-daban dare da rana 24 hours ai wannan bai tsada ba so wannan kati ne ake sawa duk wacce take so ta ga karatu ko ta ji wa'azi sai ta nemi wannan katin ta tura mai gidan gidanta sai mata katin ko kuma idan tana da shi ta ainihin wato tana da hali ta je ta siya wannan wakilin mu mala aminu wanda yake na sunna tv yana da katutukan yanzu a tattare shi a samu dan uwa malam buba gashi nan wanda yake kula da karatun nan wacce take so zai za ta iya ainihin wato samun sa don ta samu katin insha Allah abu na biyu akwai akwai dalibai da eh, ah, akwai dalibai da da suke tambaya wannan karatun da muke ana sa shi a WhatsApp wannan waya da ake ya san whatsapp yawa ana gama wannan yanzu za a dora shi minti biyu yayi yawa zai hau ana kuma yada shi ko ina yanzu haka akwai waɗanda suna can a dubu faɗin Najeriya da wajen suna sauraron su kira in mun gama karatun na a watsa shi dan su ma su je su ci ko jiya wani babban mutum ya bugo mun ya ce wallahi malam ji nake kamar ni a kuman nan nake ko in tashi in taho duk wani abin da muke ana ji so akwai lambar waya da aka saka wadda wadda take so a tura mata karatun ta wayar ta kyauta idan an yi wannan karatun kullum da wanda za a yi na kan bariki da wanda muke nan yamma da wannan naku kullum idan kina so a tura miki to akwai lambar waya yana nan mun liƙe shi a jikin kofar nan ta nan wannan kofar da take dama da ni ko kuma tana hagun da ku nan wannan kofar to akwai lambar wayar sai mutum ya rubuta lambar wayar sai ya tura lambarsa da sunansa to insha Allah daga yau za a fara jin karatun kina zaune kawai da kin danna zaki ji duk bayanan da muka yi ko da wata rana muke zo ba ko kin yi tafiya ko rashin lafiya zaki ji komai dalla dalla da wanda ake yi na dare da wanda ake abin nan lambar waya tana nan ga wanda suke da wayar da suna iya yin whatsapp ba kowace waya ba fa sai wayar da take yin whatsapp din babbar waya wanda ana yin wannan whatsapp din da shine za a iya insha Allah wannan sauki ne aka samu Allah ubangiji tabaraka ta'ala soka kun ga da sai a ta yawo da kaset a ce ku sai kaset yanzu kun ga ba sai kun siya ba kyauta kawai yana nan sai a rubuta Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu dacewa ba sai an sake tambaya na ba kullum an zo ba tana can a rubuce mun liƙe ta a jikin gini insha Allah kuma shine duk za a samu karatukan gaba daya Allah ya muku albarka Allah ubangiji ya sa a gama lafiya Allah ya ji kan mu waɗannan dattawa kakanninmu da suke zaune tare da mu Allah ubangiji ya sa su gama lafiya mu ma Allah ya ba mu nisan kwanan da ya ba su ya sa mu cika da imani Allah ya ji kan iyayenmu Allah ya ji kan kakanninmu Allah ya ji kan malamanmu wannan gari namu na kumu Allah sa mana albarka a ciki Allah ubangiji ka sa mana albarka ka bamu abin da zamu ci ka bamu abin da zamu sha wadanda suka aiko addu'o'i wa ƴaƴansu addu'o'i wa mazajensu wadanda suke neman Allah ba su mazaje na kwarai duka muna yi musu addu'a Allah ya biya musu bukatunsu ya Allah a cikin wannan wata mai albarka ka sa mu cikin wanda kake yantawa ka yafe musu zunubansu ya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa wannan shine dalilin samun rahamar mu da jin kai yanda muka fara wa'azin nan muka fara Ramadan din lafiya Allah ka sa za mu ga ƙarshen sa lafiya Allah ka ji kan magabatan mu Allah ka sa mu cika da imani ka yafe mana zunuban mu ka kara mana kusanci gare ka wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh